radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai dai za a fara jin shirin nan na kokunsan. Kokunsan. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 26 ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan ta Thani na shekara 1445 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan disamba na shekara ta 1893 aka haifi mao zedong madugon gwagwarmayar fada da sarakunan kasar china karkashin jam'iyyar gurguzu da kasar a shekara ta 1921 mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu da kasar china sannan kuma a shekara ta 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga ta mutane 100,000 daga kudu zuwa arewacin kasar china domin nuna rashin amincewarsu da mulkin kama karya na sarki chiyokce chek a wannan zanga-zanga mutane 60,000 suka mutu sannan kuma a shekara ta 1949 bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan aka kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mao ya ci gaba da iko a kasar china har zuwa mutuwarsa shekara ta 1976 masu aure kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wata girgizar ƙasa mai karfin ma'aunin rica takwas ta auka wa garin bam a kudancin kasar iran wadda ta jawo asarori na rayuka da kuma duki masu tarin yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne dai suka rasa rai kansu a wannan girgizar ƙasa yayin da kuma wasu dubbai suka samu na raunuka baya ga kuma fiye da rabin gine-gine na garin bam su rushe birnin bam dai an gina shi ne tun fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwa na tarihi a ƙasar iran inda ya shahara da ganuwarsa wadda aka gina tun shekaru dubu biyu da suka gabata wadda masu yawon bude ido daga ko'ina cikin sassan duniya suke zuwa wurin wadda ita ma wannan girgizar ƙasa ta rusa wani bangaren ta da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan disamba na shekara ta 2004 aka yi wata girgizar ƙasa ita ma a tsakiyar tekun indiya a yankin asiya ta gabas girgizar ƙasar wadda ta kai ƙarfin ma'aunar ca tara wadda kuma ta samar da igiyar ruwa masu ƙarfi da tsawo waɗanda ake kiransu da tsunami wanda hakan ya shafi kasashe da dama da suke gaɓa ruwa a yankin kasashen da sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma kasar india an kisa cewa girgizar kasar dai ta karkashin kasa ta teku ta tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 da kuma yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira da kuma haddasa asarori masu tarin yawa da aka kisa cewa sun kai na ɗaruruwan biliyoyin daloli.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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce tana shirin don fuskantar martanin jumhuriyar musulunci ta iran bayan kisan janar musawi a lebanon kuma kiristoci falasɗinawa a gudun hijira sun gudanar da makoki maimakon buki a ranar kirsimeti sannan za ku ji cewa ƙasar rasha ta ce ta kwace garin maryinka daga hannun sojojin ukraniya yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'in gwamnatin harci kasar isra'ila ya bayyana cewa sojojin kasar sun fara shirin martanin jumhuriyar musulunci ta iran bayan kisan da makamai masu linzami na haramtaccen kasar suka yi wa janar riza musawi mai bawa sojojin kasar siriya shawara daga cikin dakarun juyin hali musulunci a nan kasar iran tasharar talabijin ta almajin ta kasar lebanon ta nakalto kafafen yada labaran hamji kasar isra'ila na cewa gwamnatin kasar tana shirin fuskantar martanin jimhuriyar musulunci ta iran daga kasar lebanon ko syria saboda kisan musawi da suka yi daga ciki kuma hadda makamai masu linzami wa'anda mai yiwuwa jimhuriyar musulunci ta iran ta mai da martani da su a jiya litinin ce dai jiragen yakin hamji kasar isra'ila suka cilla makamai masu linzami kan janar riza musawi a unguwar zainabiya da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria wanda ya kai ga shahadarsa iran ta sha alwashin ɗaukar fansan kisan musawi a lokacin da ya dace kiristoci falastinawa 'yan gudun hijira a ƙasar lebanon sun gudanar da makoki maimakon bukukuwan ranar kirsimeti saboda kisan kiyashin da hamfi kasar isra'ila ta yi a ranar kirsimeti a jiya kenan a zirin gaza kuma take cin gaba da kisan kiyashin tashar talabijin ta first a nan tehran ta nakalto wasu falasinawa a birnin beirut babban birnin kasar lebanon na cewa su basu da farin ciki a cikin halin da falasinawa suke ciki a yankin gaza da sauran wurare a kasar su da aka mamaye labarin ya kara da cewa kiristoci falasinawa 'yan gudun hijira a kasar lebanon sun soke dukkanin bukukuwan kirsimeti a bana don suna bakin ciki mai tsanani kan abin da ke faruwa a ƙasar su. a yakin da harbi ƙasar isra'ila ta fara kaiwa mutanen gaza kimanin kwanaki 80 da suka gabata da jiragen yakin harbi ƙasar isra'ila sun jefa bumabumai kan coci-coci da dama a yankin gaza sun kuma kashe falastinawa da dama wa'anda suke samun mafaka a cikin cocinan wa'anda suka hada da kiristoci da musulmi ya zuwa yanzu dai jiragen yakin hamdu kasar isra'ila suna ci gaba da lugudin wuta kan gidajen falasɗinawa a yankin a yayin da mayakan hamas suke mai da martani da farfasa tankunan yaƙinsu da kuma yi wa sojojinsu ɗauki ɗaɗɗaye gwamnatin ƙasar rasha ta ba da sanarwar cewa ta kwace iko da garin maryinka daga gabacin ƙasar ukraine kuma tana ɗaukar hakan a matsayin ci gaba don daga yanzu kuma sojojin ukraniya ba za su iya kai mata hare-hare kan yankin donetsk da ta kwace a farkon shekarar da ta gabata ba shafin yanar gizo na labarai arab news na ƙasar saudiya ya nakalto ministan tsaro na ƙasar rasha sargai shongu yana faɗar haka a lokacin da ke ganawa da shugaba vladimir putin wanda kuma aka nuna a wata tashar talabijin ta gwamnatin ƙasar shugaban rasha ma taya ministan murnan samun nasarar kwace garin maryinka ya kuma kara da cewa wannan wata dama ce ta kara faɗaɗa yakin a wasu fagagen a ƙasar ta ukrainiya gwamnatin ƙasar ukraine dai ta bayyana cewa sojojin rasha sun mamaye wani ɓangare na garin miryaka amma ba duka garin ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya buƙaci ƙasarsa da ƙasar afghanistan su warware matsalolin da ke tsakaninsu wa'anda suka hada da matsalolin ruwa da kuma iyakokin ƙasashen biyu abdullahiyan ya bayyana haka ne a jiya litinin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake ganawa da takwaransa na kasar afghanistan amir khan muttaki wanda ya halarci taron kasa da kasa kan falastinu a nan birnin tehran a nashi bangaren amir khan muttaki ministan harkokin waje na gwamnatin rikon kwaryan kasar afghanistan ya gode wa jimhuriyar musulunci ta iran dangane da kokarin da take yi wajen tallafawa al'ummar falastinu ya kuma yi fatan wannan taimakon ba zai tsaya ba har zuwa nasara daga ƙarshe muttaki ya bayyana muhimmancin warware matsalolin da ke tsakanin kasashen biyu da suka hada da ruwa kan iyaka kasuwanci da kuma abin da ya shafi shari'a a jiya litinin ce ministan masana'antu ma'adinai da kuma kasuwanci na ƙasar iran ya sanya hannu a kan yarjejeniyar samar da buɗaɗɗiyar kasuwa tsakaninta da kasashen ƙungiyar eec kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kasashen ƙungiyar eec ko kuma da eurasian economic union sun hada da belarus kazakistan kirgizistan rasha da kuma armenia har ila yau manya-manyan jami'an gwamnatin kasashen sun rattaba hannu kan wani yarjejeniya ne a cikin birnin st petersburg na kasar rasha a jiya litinin wannan dai wani mataki ne mai kyau ga kasar iran da kuma sauran kasashen kungiyar a kokarin kyauta dangantakar bunƙasa tattalin arziki tsakanin kasashen kungiyar ƙasar belarus ce ta fara kawo shawarar kafa wannan kungiyar a shekara ta 2014 ya zuwa yanzu kuma kasashen sun fara cin moriyar wannan zumuntan ta tattalin arziki har ila yau wannan yarjejeniyar wani ci gaba ne ga jamhuriyar musulunci ta iran wacce take fama da takunkuman gwamnatin ƙasar amurka wanda suke son mai da ita saniyar ware a ƙasashen duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuban da gama sauraron labaran duniya sai kuma shirin nan na mu koyi harshen Farsanci.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 kun ji cewa muhammad tare da ɗaya daga cikin abokansa wato hamid sun tattauna dangane da yadda iraniyawa suke gudanar da al'adunsu a lokacin tafiya haji kama daga rikiyar mahajjati har zuwa dawowarsa da kuma irin bukukuwan da ake shirya masa bayan dawowarsa da Allah Ubangiji a yau za a ji mu dauke da gaban wannan tattaunawar ta gudana tsakaninsu amma bayan an je dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. To mi dani. Kai ka sani. Man mi donam. Ni na sani. Safar. Tafiya. Hajj. Aikin haji. Haji. Mahajjaci. مکه مکه مهم می مهم چی؟ ایرانی ها ایرانی ها آنها سو دوست دارند سنا سن وقتی لوکچن او می آید شی یه نزوه فامیل دنگی دوستان ابوکی فرودگاه پیلن سبکا ده تاشن جراغن سما آنها می روند سو سنا زوا پس باین رفتن تپیه برگشتن داووا درست است؟ هکنه؟ او می رود شی یه زوا برایش گرشی گوسفند تونکیا آنها می کشند سو سنا ینکاوا آنها قربانی می کنند سو سنه چه کسانی؟ سو انینی افراد متانی. خانواده متانن گیده آنها میخرند سو سین به این ترتیب a kan wannan tsari? Hame. Duka. Didana. Gani. Hame Miravand. Duka suna zuwa. Ba adaz. Bayan. Khane. Gida. خیلی شلوغ است. یه نره چون کسو یکی دیا دو هفته ماکو بیو مهمان باقو او دارد شی نده مهمانی باقونتا رسمی العادنچه شام ابین شنده ری نهار، ابین چرلانا او دعوت می کند. شی یه To madalla, to jama'a masu saurare da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji mudin su ni Abdullahi Salihu Katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. ba ta da lokaci ba mu koma gefe mu haɗa ku da wato muhsin haidariye domin jerin waka da ya yara mana. کرده بندر میاره تور ماینیش باد کره بر میاره تور ماینیش باد کره بر همیشه ریکولاشون رو گرگور همیشه ریکولاشون همیشه شور و شادی تو دلاشون همیشه شور و شادی تو دلاشون دلاور مرد دریا مرد بندر دلاور مرد دریا مرد بندر بیاره تور ماینیش باز که minadim tu regotu, tu deleo, minadim tu regotu, tu deleo, mi ovordi molamos, moino sango, mi ovordi molamos, moino sango. تا از دریا بیارس شیر و راجگو تا از دریا بیارس شیر و راجگو دست الله توی دریا با ما همراه روی موجا روی موجا میرن دریا مرد جاشون با تو با تو an gaishe ka Musin Haidariye a cikin wannan waka da ka tsara mara fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. چکونه سرخ خمس خون که از سینه چکونه گی مثل جواهر قشنگه و جهونه قشنگه و جهونه صدای شرشار بارون میا از سوی نو